العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا لتافي رسالة منا باب kasuwanci mun tsaya inda malin ya bayanin cewa ba a sai da baiwa matukar tana da ɗa sai ɗan ya yi ƙwari ba a raba su muka yi ishara da mata haka suke ana so a haɗa su da 'ya'yayensu za mu tashi inda malin ya ce wa kullu bai'in fasidin duk cinikin da aka ƙulla shi ya zama wannan cinikin ɓatacce ne shari'a ba ta yadda da shi ba fadamanuhu min ba'i, to wanda zai biya wannan bashin da aka kulla to wanda ya sai da kaya ne misali an sai da kaya an kulla ciniki ba a yadda a yi ciniki lokacin da aka kira sallah na biyu liman na hudu ba ba sai ka sai da mutum kaya misali ne na kawo sai aka tabbatar da cewa an yi wannan ciniki ne ana hudu ba to kaga ciniki bai yi ba za a warware shi jami'an tsaro suka zo suka tabbatar da cewa wannan ciniki bai yi ba ka ba ka same ka to wannan ciniki ya ɓaci za kuma su ɓata shi sannan wanda ya sai da kaya zai da da kuɗi an gano nan ko shi ne maganan fadamanu biyansa min alba'i kenan wannan ya nuna kayan yana hannun wanda aka sai kayan a wajen shi bai riga ya rabu da shi ba fa in qabadahu al-mubta'u in ko da aka yi cinikin shi wanda ya sai kayan ya riga ya karba fa damanuhu min al-mubta'i min yawmi qabdihi to biyan wannan kaya yana kan wanda ya sai da kayan wanda ya sayo kayan ne tun daga ranar da ya karbi kayan misali an tabbatar da sun yi kulle wani ciniki ana hudu ba ne aka jami'an tsaro suka biyo masu bin diddiki suna sa ido akan harkan kasuwancin mutane sai suka iske. ai bayan an sai da kayan wanda ya sai kayan ya riga ya karba ya tafi to a nemo wanda ya sai kayan ya dawo da kayan ya biya wato kenan ya dama da mai kaya kayan shi shi kuma mai kaya ba shi kudin shi a warware cinikin fa'in hala su kuhu idan kafin jami'an tsaro jami'an gwamnati su zo su warware wannan cinikin sai kasuwa ta canza fa hala kasuwa sai ta canza au ta gayyara badanuhu ko badanihi ko kuma dabba ne aka siyo kafin a canza jikin dabban ya canza ɗayan biyu ko ya zo sabon hannu ya lalace kasan dabba wani lokacin ya zo sabon hannu kafin kai ka gane irin abincin da yake sosai sai ga dabban ya lalace duk ya bushe wani kuma jarumi ne sai ga ya karbi dabba hannun mutum kai ka ce ya mafi mai dabban sanin dabban in ya shigo hannun shi mako ɗaya biyu uku wata guda sai kai mamakin dabban kamar ba shi ne su jiya ba to sai ya zama dabban eh, jikin dabban ya canza fa alaihi qimatuhu yawma qabdihi wa la yaruddu to kimansa za a yi ranan da za a karba za a warware cinikin eh, eh yawma qabdihi ranan da za a karba wa la yarudduhu ba za a warware cinikin ba zan maimaita fa in hala suquhu idan kasuwan ta canza gashi za a warware tunda shari'a ba ta yadda ba game da muka ishara ne a baya kasuwanci ba barin mutane a hannu kowa abin da ya gida ma ba je to ai ma kasuwanci ba rayuwar gaba daya tana kan doka ne kuma dole hukuma ta sa ido to idan kasuwancin ya canza sai hukuma gashi ta gano cewa an kulle wannan kasuwanci wato a lokacin da ba a yadda ba ko kuma ko wani aibin da aka yi a wurin kasuwancin wannan abun ba a yadda da shi ba shi kasuwan wato wannan kasuwanci bai kullu ba to sai zama kafin a warware hala kuhu kasuwar ta canza misali abin da aka saya lokacin da aka yi kasuwancin naira dubu ɗaya ne yanzu dubu biyu ne kaga hala kuhu kasuwar ta canza ko kuma abin da aka saya dubu ɗaya ne yanzu ɗari bakwai ne kaga hala kuhu kasuwar ta canza aw ta fi a ko eh, fi nihi, ko kuma jikinsa ya canza dabba ne sai gashi ya koshi ko kuma ya rami fa alaihi qimatuhu yawm qabdihi wa la yarud to kimarsa za a yi ranar da za a karba ba za a warware cinikin ba a nan wurin in an zo tunda mushtari mai sai ya riga ya karba to fa abu ya canza idan hukuma ta zo ina kayan nan da aka kula ciniki aka ce ai wanda ya saya ya riga ya karɓa tafi ina yake ai yanzu ba a san inda yake ba sai nan da sati biyu zai zo kasuwa wannan kasuwan tana ci ko sati sati ne ko sati biyu ne har sati biyu yayi bai zo ba har wani satin ana nan ana jiran shi sai bayan wata guda ya zo aka damƙe shi aka ce yau sati hudu kenan kun yi kasuwanci bai ba wannan kasuwancin shari'a ta tabbatar da kun yi shi ba bisa daidai bane za a bata shi an ma bata shi ina kayan yace kaya na wuri na to kima za a bu anan ba za a warware cinikin ba ya sayar bai sayar ba yana nan baya nan to kiman shi za a yi a ranan da za a karba a wannan lokaci zai zama lahu ko alaihi ɗayansu zai sha wuya in dai kasuwa ta canza tsayin zai sha wuya ta yadda zai sha wuyan ku shi ne, a wannan lokacin za a yi lissafi kiman wannan abin da aka saya nawa ne nawa ne za ce to a wannan lokacin dubu biyu ake sai da shi shi kuma dubu ɗaya ya saya to kuma da kima za a yi ba ku rukar kallon karatun babin kasuwanci in an ce wala ya ruddu samanuhu zai dawo da kuɗi to kuɗin zai dawo da shi amma an ce mutu hutu wancan kudin an watsar da shi ba ruwan kowa da shi sabon kudi za a yi magana sai ya yi lissafi a ce to kai wanda ka siya wannan kaya abin nan guda nawa ka siya guda uku na saya nawa ka saya dubu daidai dubu nawa kenan dubu uku yanzu nawa nawa ake sai da shi dubu biyu biyu guda uku dubu nawa kenan dubu shida to dubu shida za ka biya wancan ba iya an gane kaga wanda ya siya wannan bai sha wuya ba ya sha wuya ya sha wuya shi wanda ya sai kayan mushtari ya sha wuya saboda shi ya sai kayan nan dubu ɗaiɗai ne to amma kuma yanzu dubu biyu ake sai da kuma an ce da ƙima za a yi amfani ba kuɗi zai dadi shi saboda haka dubu shida zai biya to zai iya yiwuwa kuma aka si ba irin ne zai sha wuya to ai wannan kaya ma da na saya ni ma na je na tamama mai saye ma na rasa saye yanzu ma kayan gaba ɗaya karya kasuwa nawa ake sai da shi ɗari shi shida ma ake sai da shi shi ke na hala su kuku kasuwancin shi dai ya canza sai a lissafi no no kai ka saya kai abin nan ya sayar ma dubu ɗaiɗai na saya to amma yanzu na ake sai da shi a kasuwa ɗari shida shida ɗari shida shida za ka bashi kaga shi yi kaga ya sha wuya ya sha wuya ko kuma rago ne ta gayyar badin ki kaga dabba kenan ko rago ne ko sa ka saya da ya tafi da shi gida ai kaga shi wanda ya saya ya sha wuya shi ke ba shi abinci yake sa ake mai allura sai jikin shi ya canza sai nagarta ya kiba shi ma an tashi ta gaye da su kuma haka nan zai sha wuyan banza saboda ai sun kulle kasuwancin ba daidai bane wannan horo ne hukuba ce aka musu sai a zabga mai kudin wannan haka zai biya ba'i. in kuma ya lotse haka zai zo shi ma haka nan zai biya an gane ko wa in kana mimma yuzanu aw yukalu fa yuraddu mithluhu amma nan in hatsi ne to wannan ba ba ko da hala suquhu kasuwar ta canza ban da shi idan hatsi ne ban da shi saboda ko ba sai lalle hatsi ba ma duk abinda da kilo auna shi ake kilo kilo ko mudu mudu in dai kilo kilo ne ake sai da shi ko mudu mudu kawai iyaka a ce to masara ce eh buhu nawa ne buhu goma ne ba shi buhu goma shi da mai da buhu goma aini da na saya na sayar ba ruwan kowa nawa zai siyo a kasuwa oho 200 zai siyo oho 2000 zai siyo oho ya dai dawo da waɗannan buhuna nagartaccen wannan in masara ce um, mai aure ce da da mai aure in ba zawarin masara ce ba mai aure ce bai dawo da ita in dawa ce farfara ya da kawai nawa take a kasuwa ba ruwan kowa adadin zai da da shi in auno in awo ne ma mudu mudu ne abin da zai dawo da shi kenan amma irin wannan sai malam yace wala yafutur riba'a hawalatul aswaqi canjin kasuwanni shi bai kubuce ma mai sai da fili ko gida su banda su kamar wato idan aka kulla kasuwanci ba mai kyau ba shari'a ta gane ta shiga ciki sai ya zama abinda kuka ka sayar kai mai sayarwa fili ne ko ko abinda ka sayar gida ne to wannan wurin ba maganin kima ko ba ni gida na ba shi girin shi ba kudinka ba shi filin shi ba kudinka shikenan kawai shi ba maganan a zuwa kuma a yi kima ko ka dame da kaza eh, ka da kiman kaza ya kama kiman kaza ko ka kiman kaza duk ba maganan kima ba maganan kima a wannan lokaci dame da kayan shi zaka fili ne aka sayar amma yanzu da filin na miliyan ɗaya yake yanzu ya kai miliyan biyar ma to ba za a ce za yi kima ba o oh, oh. ba kima za yi ba ce to kai yanzu mai sayarwa ka zama kai ne mai saye ba za a warwar ciniki ba biya shi kaza ka karbi filinka a'a ba za a yi haka ba an gane ko ba za a yi wannan ba sai ya damu shi da filin shi shi ma ya damu da gidan shi wala ya juzu salafin ya ji man fa'atan nan wurin kana yi wa malan ƙari ka ce auzi ya datta amma ba shi a littafi wala ya juru salafu salafu bashi baya halatta ya ji man fa'atan matukan zai dawo da amfani ka ba mutum bashi saboda ka samu amfanin wani abu a wurin shi ko da ko bashi ne ka bashi amma in ka zo in kasuwa ce in ka zo kasuwa zai rinka dan sa maka wani abu a leda yana baka saboda yana yana ganin girman ka kai ka taimake shi da bashin da yake kasuwancin to ba yadda ba ya juru manfa'atan shine nace au ziyaratan ko ko kuma ya zama ƙari ne ka ba da bashin amma kana sa ran in an zo biyan ka ƙara ma wani abu ko kila maka ce shi ya yadda na yadda yarjejeniya muka yi zai damun da kaza ne ko ya yadda ka yadda a banza shi da shari'a ita bata yadda ba wala ya bai in wa salafun ba a bayalata a haɗa kasuwanci da bashi ba Yawwa ba ka gayyata mutum ya zo ya sai kayanka kuma ka ƙara mashi ma da bushara cewa za zaka bashi bashi kamar yadda kai ma ba baka zuwa sayan kayan mutum ka ce zan zo in sai kaya ko gani na zo zan sai kaya kaza kuma na son ka bani bashin kaza a'a a yi su daban-daban na zo sayan kaya ne ko na zo karɓin bashi da wannan ka zo sai an gama shi an ƙulla shi kowa ya nashi ya tabbata tun kuma za a je mataki na biyu sai ana yi zuwa mataki na biyu to kuma na son bashi amma tun a farko a je da shirin biyu kai da ka zo shagon mutum ko wurin mutum ko gidan mutum za ka sai wani abu na shi ka ce mashi abu biyu bai kawo ka bukatunka za ka sai kaza ne kuma ka neman bashin kaza ko kuma kaga mutum yana ta gayyare a kan wani abu ka ce ka zo zan sai dama kaza kuma ma zan baka bashin kaza ba ka haɗa mai biyu ba to ba yadda irin waɗannan abubuwan su taso ba a zo a fara su a daban-daban in an ga dama ɗaya ya kullu ɗaya ka aka zo da shi a watsar misali ka zo ka ce to zan sai kaza ne ka gama ciniki ka gama komi ka ce to alhamdulillah ga kuɗinka ga komi an gama to kuma don Allah ina da wata bukata ta biyu tunda wannan mun kammala shine ina son ka bani bashin kaza yawwa to yayi in ya ga dama ce ba zai yiwu ba sai da ma kaza amma sauki kuma ka ce baka bashi wannan ka ji shi kiriri ta shi in ya ga dama kuma ce to nawa kaga an raba ko tun asali kada a taho da su biyun tare ake so a yi su babu laifi a yi sun taron amma daban-daban kuma ba da sunan haka aka zo kuma ba a yi shimfiɗan haka ba amma in shimfiɗan haka ba yadda ba saboda zai wuya ba a ƙwari wani ba in wani ya ce ka zo sai da ma kaza zan ma baka bashin kaza ka ce a to ai yayi da kaya ka sai da mun ga bashi to in ba sa ba kayan nan sayin da yayi da kai tunda karkenta kana kallon bashin da zai baka ko ba haka ne ba sayin da ya yanka to ai shari'a ba ta san wannan sayin da ya yanka kawai dai zo ku maganan bashi in ya gama maganan bashi ka ji abin nan ya karka ka bashi bashin mai magana zai sai kaya kaza ba ku ce mishi to kaya kaza ma fanna da kaya kaza wuri kaza in kana so to in yin kudin shi ya riga ya dafa to nawa ne yaji ka zuba kudi ce oh, <laughs> oh rike kanka kai dai ka jira zan baka bashi zan biya ka kudin ka ko ba haka ne ba Allah ya taimake mu tunda wani ya riga ya dafa shi ai ya tsallake wa kadhalika ma qarana salafa hakanan abinda ya gwamu da bashi min ijaratin au kira'in kaga duka da ciniki da kwadago da haya duka ba a gwa masu da bashi kowanne ana yin shi daban-daban ne in bashi ka zo in za in kwadago za a yi ma in bashi ne a san bashi ne in kai ma bashi za ka yi ka san bashi in haya ne mutum da kuɗinka za ka biya ka san za ka biya in bashi ne ka san bashi amma kada a hada su zan baka kwadago zan kuma baka bashi ba a yadda ba zan baka haya zan kuma baka bashi zan sai dama kaza zan kuma baka bashi ka zo mu haɗu a shirya waɗannan abubuwan guda biyu in dai haka suka zo to ba a karɓe su ba wasalafu kaga bashi ja'izun halas ne fi kullu shay'in a komi bashi halas ne ba haramun bane bashi na da yana da yana da zafi a shari'a ba daɗi Allah ka ba mu ikon biya ba su da ke kawunan mu illa fil jawari sai bashin kuyangu bayi mata a a to su ba a ba da bashinsu waka zalika turabul fiddati hakanan turbaya na makeran zinare da azurfa inda ake kiran sai a sa wuri alaman abin nan saboda walaya ta juzu wa zai'atun ko minad daini wato turbayan da ake ziga-zigi ake kiran zinare da karfe to ayi na babballewa yana ɓaɓɓallewa to in ka zo wannan kasan aka kwashe shi aka tankaɗe in ɓangaren azurfa ne ana samun azurfa da dama in ɓangaren zinare ne ana samun zinare da dama to shi wannan tulbayan to shi ma ba a ba da bashin shi saboda inda illa take in ka je ka kana ganin cewa ai an yi buta guda kaza ko an yi kaza guda kaza za a iya samun fisis a irin wannan aikin wanda ya kai nauyin kaza zai yiwu a zuwa a ɗibi ƙura a tankare ba samu yawan wannan fishis din ba an gane ko ba samu yawan wannan abubuwan ba to a ya zama shirme gumma a bari in an ɗibi ƙuran an tankaɗe an san me ya karereye abin da ya karereye a ciki to shi kenan shi wannan ka iya siyi amma dai ƙuran shi ba a siyi an gane wannan ko sai mu tashi wala ta juzu alwadiyatu min ad-dayn Allah ya